ne hukuncin wankan janaba a tsaye ba a zaune ba a shari'ar musulunci ba ta lizimta yin wanka a zaune ba in ka zo yin wanka duk yadda ya sauƙaƙa maka haka za ka yi hmm. matuƙar a banɗaki kake za ka yi a zaune kuma za ka yi a tsaye ko a tsukuni amma idan kana bakin kogi ta inda mutane suke wucewa eh. ko motoci da jama'a to wannan bai kamata ka yatsai ba wanda za a iya hango idan ka yatsai za a hango al'auranka to kaga musulunci kuma ya hana wannan hmm. ya zo a hadisi la'anallahu nazir wa manzura idai Allah ya tsine wa wanda yake kallon al'auran wani da wanda yake barin sa ana kallo na'am ifad aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminukum na'am mun zai ce ka tsare al'auranka sai wato ka kawai za ka bari ta gani ko kuma ku yanganka so wasu abubuwan da ake wucewa akan hanya ana gani ana ya bakin kogi mm. wasu suna kwaikwayon waɗanda ba musulmi ba sai ka ga sun tashi a tsaye suna wanka ana hango al'auransu mm. wannan ba rayuwa ce irin ta musulunci ba tabiya ce irin ta dabbobi ya kamata a nisanci wannan